فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم duk wannan karamci ne da kyautatawa daga Ubangijinka a gare su, kuma wannan abin da aka ambata na shigar da su cikin aljanna da ba su kariya daga wuta shine babban rabo wanda babu rabon da ya kai shi.